gaskiya da farko dai ban samu kalubale da gida ba eh, mahaifiyata lokacin da ta ji ra'ayi na karfafa mun gwiwa ta ta addu'a a kai shi ya sa na san duk wannan nasarar yana da nasaba da irin addu'ar da mahaifiyata ta ringa mu kwarai da gaske sannan kalubalen da na samu a waje wani lokaci da ka fara harkar sai ga cewar za ka yi ta zuwa ofis wajen rubuce-rubucen kai ba ka da kuɗi za ka je kuma ba za ka samu kuɗi ba haka za ka yi ta zuwa wani lokaci har na kan cewa kai ni ba zan haƙura da zuwa ofis ɗin nan ba ne kawai in zauna in ta rubutu na a gida. Ni a matsayi na tsoho yake dawowa a gida. Yadda ta biya gidan ku manya manyan 'yan kasuwa da muke da su a nan arewa wanda muna kallon. Sunana Aminu Maude Sagagi an haife ni a unguwar sagagi na yi ofar na isa special primary school na yi makarantar dare na malam lawan islamiyya sagagi na yi junior secondary school kofar dan agundi na yi makarantar islamiyya dina nurin nabi sagagi na yi senior secondary school a Jigar state uh, unity ringim secondary school na yi makarantar uh, diploma dina a college of islamic and legal studies na karanci law a jigawa na yi kuma makarantar allo a cikin sagagi makarantar malam amadu wannan shi ne kaɗan daga cikin bayanina aminu ta ka shiga kaniwood kaniwood tun ina firamare nake kallon fina-finan kaniwood sai na ji ina son in kasance in zama jarumi a ciki to duba da yanayi ni allah ya mun wani nasibi duk abin da zan yi kan na je gurin in na kalla sai in ga allah yana fahimtar da ni da ya masana'antar take kawai sai na ɗan yi wani duba da idan na ce zan zama acto a cikin masana'antar kaniwood kamar da kamar wuya amma menene mutum wace hanya za ka ba a cikin masana'antar ka cewar ka shiga ka karbu sai na ga cewar Ah, masana'anta idan kana da wani abu da za a amfana da kai kamar an fi ka a jiki a tunanina kamar ah, idan kana da kamar kwakwalwa ko kuɗin da zaka iya investin da shauran irin wa'annan abubuwan da za a iya morarka sai na ga to ni duk ni da wa'annan abubuwan in ba kwakwalwa ba sai na duba sai na ga akwai fitaccen marubuci ni cousin dina ne nasiru gwangwazo sai na ga cewa to me zai hana in zama marubuci tun da tun ina firamare ma ina gwada labari har in ne labarin abokanai na na firamare sai su ce gaskiya ba ni ne ba ina na kwafo ni kuma na san ba inda na kwafo sai na ce to abin da za a kira na taka na tafi gidan muka gaisa da maman su to daman ni dan gida ne sai na nake faɗa mata kudi na sai ta ƙara min ƙwarin gwiwa ta ce kuma tabbas ita ma ta ga ka tattare da ni don haka yana abuja da yana gidan jaridar leadership yana aiki abuja amma da ya dawo insha Allah a lokacin ma ta mai waya sai ce to shikenan ba damuwa kan ya dawo ya haɗa ni da wani yaron shi wanda shi ma na kallonsa a matsayin mai gidana ya fara koya min rubutu tun da na je na yi rubutun ya ce min in gyara nan in gyara nan tun daga nan na je na gyara bai ƙara cin mm, gyara na ba daga nan sai ni ba wanda ya rike hannu na gaskiya kuma ya ce da ni yau wane ga wannan na haɗa ka da wane kawai dai na kan shiga zurat na je cikinsu in na shiga cikinsu tunda ni wayayye ne gaskiya a yanayin yadda in dai ga za mu mu'amala da mutum kawai nan da nan za mu saba da mutum na shiga cikinsu ina rubuta labari na kowa a marubuci ne kai eh marubuci ne to a to alhamdulillah haka aka dan fara bani aiki har kuma zuwa yanzu Shi ne hanyar da na bi gaskiya na tsinci kaina a matsayin Kanyo a matsayina na marubuci kafin in zama continuity don sai bayan na shiga cikin masana'antar kuma sai na juye kuma nake rubutu da kuma ci gaban shiri shine continuity a turanci zuwa yanzu fina-finai nawa ka rubuta mm, gaskiya na rubuta fina-finai da yawa kuma amma ba wani yawa ne da kamar za a ce irin suna da yawan gaske ba amma gaskiya ba zan iya tantance ba dai in ce kawai dai na rubuta suna da yawa kamar za ka iya lissafo su sai dai in faɗo wanda suka zo kaina kawai to me kallo zai so na rubuta fim ɗin auren ɗan gwari na rubuta fim ɗin um, soyayyar kuɗi na rubuta fim ɗin soyayyar zamani akwai wasu wani fim na ingausa ma hausa ne da turanci wanda ba ni kaɗai na rubuta ba amma ina ɗaya daga cikin marubutan shirin fim ɗin wanda ake ce mai Redding Kit Rhino kenan akwai wani ma again da na rubuta wanda ake ce mai wana kama akwai fim ɗin da na rubuta shi kuma makarantar farko akwai wani fim da na rubuta wanda yanzu haka yake trending ne, ake ce mai akwai Allah duk waɗannan fina-finan suna ɗaya daga cikin fina-finan da ni na rubuta su ka taba fuskantar kantawaye a karɓi rubutunka ba a biya ka ba lokacin da ka fara ka hmm, gaskiya shi ta kantawaye ta kasu kashi-kashi amma zan iya cewa eh kusan kamar an amman hakan ne amma ni bana ganin sa a matsayin kan tawaye saboda akwai lokacin ina farko ina zumu din in yi rubutu inda an fara aiki da rubutu na akwai wani a unguwanmu yake ba kama suna producer ne akwai wani fim ɗina mai suna farida da kuɗina na na printin din labarin na walar da kwalwata na printin ɗin labarin na bashi ya karba ni na ce mai gashi na bashi ya yi amma bai yi labarin ba ko don a time din yana ganin cewar ban isa ba ban kai ba lokacin na fara kuma nema nake yi in ga an yi aiki da rubutuna ina jin kawai ni iya wannan abin na fesin a bangaren irin wannan abin da sababbi suke fuskanta gaskiya akwai wani fim wanda ni na rubuta shuwa na kama na yi kwantunitinsa sannan akwai wani fim na director nasir b muhammad rumfar mai shayi na yi ci gaban shirinsa sannan akwai fim ɗin babanmu adamu zango asin da asin shi ma ni na ci gaban shirin shi da rubutu da continuity wanne ka fi so yanzu gaskiya na fi son rubutu me yasa saboda ai shi marubuci babban mutum ne <laughs> idan aka ce mutum marubuci ne to za ka ga duk waɗanda suke manya a masana'antar da su kuke mu'amala ana zargin eh, marubuta fim ba sa wani zurfa bincike kawai mutum ne ke shiga ɗaki ya rubuta abin da ya ga dama me za ka ci akan wani to E, ba za a rasa ba amma dai gaskiya ne duk abin da zan yi sai na je na yi bincike a kan shi domin ko wannan fim ɗin da nake rubutawa akwai Allah akwai alƙalan da na ji gabansu mun yi magana da su akwai lauyoyin da idan abu ya shige mun du a matsayina na ɗalibin shari'a na kan zuwa su ma in tantaɓe su kuma abin shawara da ayaba don akwai alƙalin ma da muka ringa maganganu da shi akwai abubuwan ma da ya gyara mun a cikin labarin wanda na daɗi har yake cewa da yana kallon hausa fim ai shi ma da sai ya zai ringa kalla na ce in an min izini ai sai in ringa kawowa ya ce ya min ringa kai mai to gaskiya ni duk abin da zan yi ina bincike bangaren abu ne da ya shafi bangaren lafiya na tattaunawa da abin nan kuma a gen don a labarin akwai magana ko da bangaren abubuwan lafiya akwai wani abokina da muka taso yarinta da shi dr abdullahi sagagi na gidan ic so mai fiɗa ne da ɗinki na ta tambaye shi dangane da irin bangaren abun koda da waye da shuransu don saboda bana son in yi abin da yake wanda idan masanin abin ya gani zai ce gaskiya ba haka ake ba gaskiya ni ina yin bincike kafin in rubuta abin da nake yi waɗanne nasarori ka samu eh to alhamdulillah <clears throat> nasarorin da na samu fim ya ban gida fim ya ban abin hawa fim ya sa na zama mutum wanda na samu suturu da dama sannan fim akwai wasu jigajigai wanda suke aiki a federal government a abuja fim ya sa na ƙara samun kusanci da su kuma fim shine ya zamanto cewar hanyar silata ta shiga jirgi na farko duka fim ne mun wannan kaga alhamdulillah an samu nasarori alhamdulillah kalubale fa kalubale an same shi sosai don ko yanzu da nake kan hiran na kan hanyar towa a cikinsa nake. so za ka iya bayyana kaɗan daga ciki? Eh, eh ƙalubalen da na samu gaskiya da farko dai ban samu ƙalubale da gida ba eh, mahaifiyata lokacin da ta ji ra'ayi na ƙarfafa mun gwiwa ta ta neman addu'a a kai shi ya sa na san duk wannan nasarar yana da nasaba da irin addu'ar da mahaifiyata ta ringa mu kwarai da gaske sannan kalubalen da na samu a waje da wani lokaci da ka fara harkar sai ga cewar za ka yi ta zuwa ofis wajen rubuce-rubucen kai ba ka da kuɗi za ka je kuma ba za ka samu kuɗi ba haka za ka yi ta zuwa wani lokaci har nakan cewa kai ni ba zan haƙura da zuwa ofis ɗin nan ba ne kawai in zauna in ta rubutu na a gida sai wata zuciya ta to in kana rubutu a gida ai wani sai ya ganka sannan zai baka aiki haka ne ta haƙura da akwai da babu in tafi sannan wani lokacin za ka fara ne da ƙananan fina-finai wasu ba su da ƙarfi wasu ɗan abin da za su baka bai ta kara ya karya ba duba da su ma idan sun yi fim ɗin ba wata riba su samu ba yadda ya kamata saboda ƙanƙanta su haka dai ake haƙuri a yi da daɗi ba daɗi za ga ba za ka samu isasshen kuɗin da za ka abin nan ba haka kuma wani lokacin za ka je kana aiki wani ya ringa shigan ma aikinka wani ba wannan ba zai tsaya iya aikin sun da shi har fin kowa da aikinsa kowa da aikinsa to sai ka ga wani ya aikinsa ya shigo ma aiki har ya ringa nuna cewa ba haka za ka yi ba wanda sanadiyar wannan ya ɓata ma aiki kuma ba za a ga laifin kowa ba sai kai na ɗan yi fesin irin wannan sosai sosai kwarai da gaske me burinka a kanyut a nan gaba burina a kanyut a nan gaba ina burin zama marubucin da duk wanda aka ce yau aminu maudasa ga gini ya yi rubutu to ba haufi kawai zai zauna ya kalla ya san cewar labari ne da zai ƙayatar ya faɗakar ya nishaɗantar kuma a tashi ana godiya ba tare da an yi allah wadai da wannan labarin ba wannan shine abin da nake so in zama a kan a nan gaba a ƙarshe wani sako kake da shi ga masu bibiyar fina-finanka e eh, sakon da nake da shi da farko dai ne wa dukkanin masoyana da masoyan fina mu da wanda nake rubuta da wanda ma abokanan kasuwanci na ne suke rubuta fatan alkhairi kuma muna godiya da bamu lokutan ku da kuke yi ku kalli abin da muke yi sannan kuma ah, insha Allah rabbi duk abin da aka gani mun yi ba daidai ba so ai mana afuwa saboda mu yan adam ne kuma shi dan adam ajizi ne dolan doliya wani abin in kai daidai wani za ka yi ba daidai kuma wani abin ka ba zai taba kama ba sai daga baya ko sai an ankarar da kai a ringa mana uzuri kuma ka a gaji da bamu shawarwari a matsayinku na masu kallon abin da muke idan an ga akwai yiwuwar a bamu shawarwari kofa a buɗe take da Allah a taimaka a bamu shawarwari.